Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Idris Abdallah Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 19 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Idris da kanan labarai. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce a yau juma'a ya sauka a kasar saudiya mai masaukin bakin taron kungiyar kasashen larabawa wanda ya samu halartar shugaban kasar syria bashar al-assad wanda ke zaman saniyar ware kuma aminin kasar rasha yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na kara jefa rayuwar mazauna birnin khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun sudan da dakarun 'yan sa kai na rsf kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan najeriya sun ce sun kama ma'aikatan sun sun wato sun ce ma'aikatan amurka guda biyu da 'yan bindiga suka sace su a jihar anambra a ranar talata da ta gabata sun kubutar da su ya ce ina farin cikin sanar muku cewa sanyin safiyar yau wasu dakarun haɗin gwiwa da suka kunshi sojoji da sojojin ruwa da kuma jami'an tsaron farar hula sun kubutar da ma'aikatan nan biyu da aka sace. To a yayin da hukumar EFCC ke binciken gwamnan jihar Zamfara akan madakalar naira biliyan saba'in na jihar shi kuma gwamnan yana zargin shugaban hukumar efcc din abdulrashid bawa da aikata cin hanci da rashawa a wurin sayar da motoci da kadarorin gwamnati wannan gwamnati fa gwamnati ce da aka kafa akan yaki da cin hanci da rashawa duk abin da aka ga ba a yi ba to ba a san da shi ba ne yan najeriya suna da ganin cewa akwai wani wanda ya ba daidai ba su gaya mana su gani ba za a yi bincike ba Muna kuma ɗauke da rahoto akan fatan wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar Kamaru akan sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ke kama aiki nan da kwanaki goma masu zuwa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar. Za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashen farko na labaran duniya. to jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a yau Juma'a ya sauka a kasar Saudiya mai masaukin bakin taron kungiyar kasashen Larabawa wanda ya samu halartar shugaban kasar Syria Bashar al-Assad wanda ke zaman saniyar ware kuma aminin kasar Rasha. Ziyarar wacce ba bayyana ta ba ita ce ta farko da Zelensky ya kai gabas ta tsakiya tun bayan mamayar Moscow a watan Fabrairun 2022 wanda zai baiwa shugaban na Ukraine damar yin jawabi ga shugabannin yankin da ba su haɗa kai wajen baiwa Kiev goyon baya ba fiye da ƙawayenta na ƙasashen yamma. Shugaban ya isa birnin Jidda da ke gabar tekun Bahar Maliya kwana guda bayan shugaba Assad da ake shirin mayar da gwamnatinsa cikin kungiyar kasashen larabawa bayan dakatar da shi da aka yi a shekarar 2011 saboda mummunar murkushe masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya da ya yi wanda ya kai ga yakin basasa a ƙasar. taron na kasar saudiya ya zo ne a daidai lokacin da babbar kasar da take fitar da man fetur a duniya ke tsokana diflomasiyya a gabas ta tsakiya da ma sauran kasashen duniya wani jami'in kungiyar kasashen larabawa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa gayyatar zelensky ta fito ne daga kasar saudiya ba kungiyar ba hukumomin saudiya dai ba su amsa bukatar jin ta bakinsu ba yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ratsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin faɗa tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun ɓace ɓatkan tituna a lokacin da aka fara faɗa Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. da rikici ya barke a birnin khartoum sojojin sudan na zargin dakarun rsf da sata a bankuna kasuwannin gwal cikin gidaje da ababen hawa zargin da rsf ta musanta kuma ta fitar da faifan bidiyo da ke nuna mutanenta na kama barayin su kuma sojin sa kan suka ce wasu mutane ne ke sanya kayan rsf su yi sata domin a bata musu suna wasu shaidun gani da ido sun ce rsf na satar motoci tare da kafa sansani a gidajen mutane wannan zargin kuma rsf ta musanta hakan fiye da maza dubu goma sha bakwai da aka ɗaure a gidajen yari mafi hatsari a sudan gidajen yarin kobar da alhuda an sako su tun lokacin da aka fara rikicin bangarorin biyu da na zargin juna da laifin fasa gidan yarin an jima kaɗan idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan 'Yan sandan Najeriya sun ce ma'aikatan Amurka guda biyu da 'yan bindiga suka sace a jihar Anambra a ranar talatin da ta gabata sun kubutar da su. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan wani hari da aka kai akan ayarin ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a Najeriya da ke kan hanyarsa zuwa gudanar da wani aiki a jihar. Wakilinmu Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani. 'Yan sanda a jihar Anambra sun ce an kubutar da ma'aikatan Amurka guda biyu da wasu 'yan bindiga suka sace a harin da suka kai kan ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka yammacin talatan da ta wuce. Kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Echen Echen ne ya bayyana hakan a zantawarsa da manema labarai a Oka babban birnin jihar Anambra yau. ya ce ina farin cikin sanar muku cewa sanyin safiyar yau wasu dakarun haɗin gwiwa da suka kunshi sojoji da sojojin ruwa da kuma jami'an tsaron farar hula sun kubutar da ma'aikatan nan biyu da aka sace ma'aikatan suna nan cikin ƙoshin lafiya kuma suna taimakawa 'yan sanda wajen cafke sauran maharan tun jiya alhamis ne aka kama mutum biyu da ake zargi da hannu a mummunan harin kuma kwamishinan ya ce mutum bakwai ne suka mutu a harin wato ma'aikatan ofishin jakadancin amurka uku da kuma 'yan sanda hudu a cikin ma'aikatan akwai jefferson obayuana sunday prince ubon Hekenen weke hassan etila da kuma avie kaye monde yayin da 'yan sandan da suka mutu sun hada da bukar adams friday morgan adamu andrew da kuma emmanuel lubata bayanai daga rundunar 'yan sandan jihar sun ce ma'aikatan sun zo jihar ne don kiyasta tasirin zaizayar ƙasa a ƙaramar hukumar obaru kuma suna hanyar su ta dawowa daga aikin ne a lokacin da 'yan bindigan suka buɗa wa ayarin motocin su wuta yanzu bayan jajantawa iyalai da abokan waɗanda suka mutu da kuma ofishin jakadancin amurka kan lamarin gwamnatin jihar anambra ta yaba wa jami'an tsaro bisa dagewar su wajen kubutar da ma'aikatan want to commend the security agencies who went after this hoodlum. Muna jinjinawa jami'an tsaro da suka bi waɗannan 'yan da zaune tsaye gadan-gadan. Muna jinjina musu da suka kukutar da waɗannan ma'aikatan. In ji kakakin gwamnatin jihar Anambra Christian Aburime ya dai ƙara da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinta don ganin an kawar da ayyukan 'yan bindiga a faɗin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu. Najeriya. To a gaida Alfonso Sokolegwe da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Idrisu da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai shiga sahun shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin arziki da demokuraɗiyya wato g7 wajen halartar taron da za a gudanar a hiroshima na kasar japan wannan zai kasance tafiya mafi nisa da zelensky zai daga kasar shi wacce yaƙi ta addaba yayin da mambobin kungiyar ta g7 suka sha alwashin ɗaukar kwakwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ukraine ana sa ran cewar zelensky zai wa kungiyar jawabi ta bidiyo sai dai ranar lahadi sakataren majalisar tsaron kasar ukraine alexei danilov ya yi jawabinsa a tashar talabijin ta kasar ya ba da tabbacin cewa zelensky zai halarci taron ya ce za a tsaye da shawara kan batutuwa masu muhimmanci sabili da haka kasancewar shi a wajen taron yana da matukar muhimmanci domin kare muradunmu tabbacin halartar zelensky a taron ya zo ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyar ta g7 da suka hada da amurka kanada faransa jamus italiya burtaniya japan da kuma kungiyar tarayyar turai suka jaddada matsayarsu ta haɗa kai wajen adawa da mamayar cin zali da yakin ba gaira ba dalili da rasha take yi a ukraine a cikin wata sanarwa da aka fitar kungiyar ta yi alkawarin ɗaukar dukkan mataki tare da haɗin gwiwa da ukraine wajen wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a ukraine ba da jimawa ba cimma wannan burin ba zai yiwu ba ba tare da janyewar dakarun rasha baki ɗaya ba da wani sharadi ba yau juma'a hukumomin ƙasar iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular islamiyya yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar mahsa amini a hannun jami'an tsaro a bara bisa ga cewar kotunan shari'a an sami majid kazemi da salim mir hashemi da kuma sa'id yagubi da aikata laifin muhariba ko kuma yaƙi da allah sabili da sun daga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a isfahan da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun mizan na yanar gizo a Idris abdulla Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake rahotannin rahotanninmu. Ga duka alamu an shiga kafar wando guda tsakanin gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle da shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa da ke binciken gwamnan akan badakalar naira biliyan saba'in na jihar inda shi kuma gwamnan ya zargi Abdulrashid Bawa da aikata cin hanci wurin sayar da motoci da kadarorin gwamnati. wakilin umar faruk musa a birnin abuja ya tuntubi abdulrashid bawa shugaban na hukumar efcc domin jin ko yana da wata kariya daga zargin da gwamnan mutawalle yake masa irin wayannan abubuwa kowa na da iya maganganu yadda ya ga dama demokuraɗiyya ce gwamnati ta samu kudaden ta tana nan tana ayyuka kamar yadda president ya ba da umarni a yi ana kokarin a yi amfani da wannan kudade a gama muhimman ayyukan da ya doko yake son ya kammala kafin ya tafi to babu wani abu na damuwa akan wannan kuma ce ta yi ba ni ba kuma an yi an kare lafiya muna nan bayan Allah ya saki wannan satin zamu sake advertisement a kafafen watsa labarai da jaridu na wa'insu wasu kuma kaddarori da za mu ci gaba da sayarwa. Wane mataki za ku ɗauka kenan dangane da wannan zarge-zargen da ya yi kuma da kukanku ayyukan da kuke tsarawa a kan shi wanda ana ganin kamar bita da kulli ne ko ramu gaya ce kila yake maku akan binciken da kuma kuka fara kan shi. To, haka muke zargi bincike ne an fara an ci gaba da yi kuma kamar yadda ka sani ba mu cika son mu zo ga jaridu ba muna waɗannan maganganu amma da yake wannan maganar ta zo kuma efcc ya gada cewa ya kamata ta yi bayanai don duniya ta fahimci cewa fa ga dalilan da yasa ake irin waɗannan maganganu suke fitowa kuma gashi ina ganin bana ma Najeriya amma muka ɗauki mataki a matsayinmu na shugabanni aka yi waɗannan abubuwa aka faɗi dalilan da yasa suke wa'annan <laughs> kame-kame da wa'annan maganganu. Takamaimai menene kuka fara bincikowa a kan shi kuma wanne hujjoji kuka dogara da su a kan binciken da kuka fara a kan shi da kuma wasu gwamnonin da kace shi tuma suna nan ta za a bincike su. To, gwamnoni kamar yadda ka sani shugabanninmu ne sun yi iyakan nasu kokari sun tafi ba zan yi maganganu na abubuwan da muke yi ba akan duk wani jami'in gwamnati wanda ke bisa ko kuma wanda ke barin gado amma kamar yadda efcc ta yi bayani a kafafen watsa labarai misali yanzu akwai wani dan kwangila da ya ce an bashi kwangila ta wajen biliyan goma kuma an bashi biliyan hudu kuma ba aikin da ya yi a nan wannan jiha din da muke magana a kanta akwai wani wanda ya zo jiya ya ce shi kawai yana zaune aka yi mai transfer din kudade wajen naira miliyan ɗari takwas har aka bashi miliyan goma kawai ciki ba wani aikin da ya yi kawai ya ɗauki kudaden ya basu su dai ire-ire wayannan abubuwan suna nan muna nan muna ta bincike a kai. Kuna da shirin bincikar waɗansu ministoci ko manyan ƙusashen gwamnatin shugaba Buhari idan ya sauka mulki? Yanzu haka maganar da muke yi akwai tsohon minista yana nan tare da kuma ka san ba da da aka bankaɗo na abubuwan da ya yi. Wannan gwamnati fa gwamnati ce da aka kafa akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Duk abin da aka ga ba a yi ba to ba a san da shi ba ne. 'Yan Najeriya suna da ganin cewa akwai wani wanda ya ba daidai ba su gaya mana su gani ba za a yi bincike ba. A wannan gwamnati ce fa accountant general gaba ɗaya na kasa ba aka kama shi yana office aka ci gaba da bincike to ballantana <laughs> wani jami'in gwamnati wanda ke batun tafiya ko kuma wanda ke nan fisa nan wani lokaci hasashen mutane ba wai shine ke sa wai a ce a'a shikenan mutum baya da gaskiya ba ko kuma duk wani jami'in gwamnati baya da gaskiya ba haka bane umar faruk musa kenan a tattaunawarsa da abdulrashid bawa wato shugaban hukumar efcc a najeriya to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar kamaru inda wakilinmu muhammad awal garba ya tattauna da wasu 'yan najeriya mazauna ƙasar akan fatan su game da sabuwar gwamnatin najeriya karkashin zababben shugaban ƙasa asuwajo ahmed bola tinubu wanda zai ɗire karagar mulki nan da kwanaki goma masu zuwa ga dai awal garba da ra'ayoyin nasu. sunana abubakar adamu zaria wanda aka fi sani da babalaloma lalo ma'ana zaria city kaduna state tarayyar najeriya a halin yanzu ni ina nan mazaunin kamaru saboda nan ne nake gudanar da harkoki na yau da kullum to alhamdulillahi wannan gwamnati ba abin da za mu yi mata sai fatan alheri tunda muna kyauta zaton alherin ne ya kawo ta mun dinga roƙon Allah ya baya Allah ya zaɓa mana mafi alheri saboda al'amuran da ke damun ƙasar nan da can musamman misali kamar batun matsalar tsaro wanda muke roƙon Allah dama ya kawo mana wanda za dalilin shi shi zamo sila a samu sauki na tsaro to alhamdulillah tun da aka zaɓi wannan shugaban ƙasa alhaji asiwaju ahmed bola tinubu kafin a rantsar da shi ma to ta fannin tsaro muna ganin sauki nan da can haka kamar hare-hare ba kamar yadda ake kaiwa a baya ba yanzu tana da kwanan zuwa cewa ahmed bola tinubu zai a kakkaɓe waɗannan yan ta'adda suke a daban al'umman arewacin najeriya ya eh, to alhamdulahi zai kasance ina da kwarin gwiwa saboda ba don koma ba ai ba shi muka ce yi ba allah ne muka ce yi to kuma allah ba da kansa ne zai zo ya abin basila ne zai kawo to kuma a matsayin tinubu na ɗan siyasa gogagge mai shekaru kuma muna mashi kyakkyawan zaton mutum ne mai hangen nesa shine rabi samaila shugaban kungiyar arewacin najeriya mazauna kamaru a garin duwala eto eh, fatan mu shine ubangiji allah ya kai mu lafiya allah kuma ya sa ta hau lafiya bayan haka nan kuma muna mika kokon mu da kuma wato mika wato bukatunmu a wajen gwamnatin nan akwai abubuwa da gwamnatocin da suka wuce wanda muke bukatar su yi mana ba su mana ba musamman kamar zaɓe a waje bayan haka nan muna so kuma wannan gwamnatin ta ɗauki mataki a kan tsaro musamman a arewacin najeriya irin kashe-kashen da ake yi bayan haka nan kuma ce muna ta shiga tsakanin kowace kabila da kabila don a samu zaman lafiya a daina faɗan kabilanci a najeriya to alhamdulillah yanzu kamar 'yan najeriya aka ce ma ibo yoruba da hausa muna da kamar kimanin sama da mutum miliyan biyar. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM yanzu ku ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar a ranar Litinin ta gabata ya gano cewa 'yancin walwalar yin addini a duniya na fuskantar tarnaki. inda ma'aikatar kukin wajen amurka ta zayyana china iran rasha da miyamma a matsayin kasashen da aka fi take yankin walwalarin addini a duniya za kuma ku ji abin da amurka ta ce bayan wani hari da aka yi kan ayarin motocin ofishinta da ke najeriya yau batutuwan da zamu tattauna kenan a shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalo madalla sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a ranar litinin ta gabata ya gabatar da wani rahoto wanda ya nuna damuwa kan yadda gwamnatocin da ke mulkin kama karya suka take haƙoƙin bil'adama a bara Governments in many parts of the world target religious minorities using a host of methods. Blinken kenan yake cewa gwamnatoci a sassan duniya da dama na ci gaba da wa mabiya addinai marasa rinjaye ta hanyar azabtarwa, duka da kuma sa musu ido ta hanyar amfani da na'urori. gami da ajiye su a wani sansani na musamman da ake musguna musu. Blinken dai ya ambato China a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da ke aikata kisan ƙare dangi da musgunawa bil'adama musamman ma musulman wiga da ke yankin Shanjiyan. Jakada na musamman kan sha'anin 'yancin walwalar yin addini Rashad Hussein shi ma ya ambaci China a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da ake zargi da aikata wannan laifi. the People's Republic of China seized Hussein ya ce ƙasar China na kamawa ko tsarewa ko kuma su kori musulman wiga zuwa wani sansani da aka buɗe. Su dai hukumomin Beijing sun yi watsi da wannan zargi suna masu cewa sansanonin da suka buɗe cibiyoyin koyar da sana'o'i ne. Sai dai hukumar nan mai ɗauke da mambobi daga manyan jam'iyyun siyasar Amurka da ke sa ido kan 'yancin walwalar addini a matakin kasa da kasa Ta ce waɗannan sansanoni wuri ne na azabtarwa. matsayar da hukumar ta ce majalisar dokokin amurka ma haka take kallon cibiyoyin nuri takal jami'i ne a hukumar ga kuma tsokacin da ya yi ta kafar manhajar zoom ya ce idan ka ce sansanoni ne na ilmantarwa za ka ji kamar wuri ne da ba na cutarwa ba saboda haka su jami'an china suna amfani da wannan kaulin ne don su da kama kan irin kisan kiyashi da suke yi a wannan kari na 21 a yanzu haka da muke magana mutum miliyan biyu zuwa uku 'yan kabilar wiga na can suna fuskantar azaba waɗannan sansanoni na azabtarwa ne haka majalisar dokokin amurka take kallon lamarin to kazalika rahoton na blinken ya taɓo iran rasha da gwamnatin sojin miyamma da kuma shugabannin taliban a afghanistan a matsayin masu take wannan haƙoƙi na bil'adama sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta ce an samu ci gaba a wasu sassan duniya kamar a jamhuriyar tsakiyar afirka inda kotun da ke hukunta manyan laifuka take hukunta waɗanda aka samu da laifi wajen musguna wa fararen hula saboda dalilai na addini wannan kenan to a farkon makon nan ne har ila wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin amurka a jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya harin ya yi sanadin mutuwar jami'an ofishin jikadancin amurka biyu da 'yan sanda biyu a cewar rundunar 'yan sandan jihar kakakin majalisar tsaron amurka john kirby kenan yake faɗa manema labarai a fadar white house cewa an kai hari kan ayarin motocin amurka amma babu ba amurke a tafiyar saboda haka babu wani ba amurke da aka jikkata amma uh, muna da labarin cewa an rasa rai bayanai sun yi nuni da cewa waɗanda suka rasa rayukan nasu ma'aikatan ofishin jakadancin amurka ne 'yan najeriya ana kuma gudanar da bincike tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasar kamfanin jalancin labarai na ap ya rawaito cewa 'yan madigar sun buɗe wuta ne akan ayarin motocin na ofishin jakadancin amurka a daidai hanyar karamar hukumar ogbaru da ke ja ta anambra wacce na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da hararar 'yan awarin kudancin najeriya kakakin 'yan sandan jihar anambra tukuchuku ekanga ya tabbatar da mutuwar mutum hudu inda ya ce 'yan bindigar sun kashe 'yan sanda biyu da kuma su jami'an karamin ofishin jakadancin amurka biyu sun kuma cinnawa garokinsu da motocinsu wuta jim kaɗan bayan harin an tura jami'an tsaro amma ba su tarar da maharan ba waɗanda har ila yau suka yi garkuwa da wasu 'yan sanda biyu da kuma direban ɗaya daga cikin motocin ayarin ma'aikatar harkokin wajen amurka cikin wata sanarwa da ta fitar bayan harin ta ce jami'anta na aiki tare da jami'an tsaron najeriya don gudanar da bincike kan lamarin babu dai cikakken bayani kan inda ayarin motocin jami'an ofishin jakadancin amurka ya nufa a jihar ta anambra kuma ba san iya adadin mutanen da ke ciki ba a cewar kamfanin jalancin labarai na ap masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin juli lagos gerson da ta taimaka wajen hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya To madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Ya ce salon muryar Amurka. Kisan gillar da wasu marasa imani suka yi wa wani bawan Allah ta hanyar caccaka masa wuƙa tare da kwace masa wayarsa a jihar Kano. Abantar da Allah wadai ne. Allah ka ji kansa ka tona asirin azalamai. Da fatan mahukuntan jihar Kano za su ɗauki mataki mai tsanani akan masu hallaka mutane ta hanyar kwace musu waya. shi kuma shehu adamu da jau cewa ya yi a yayin da muke ban kwana da gwamnatin shugaba buhari muna fata sabuwar gwamnatin tinubu da za ta zo ta kasance mai fada da cikawa ba mai shafawa talakawa mai a baki ba allah ya sa haka amen wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Hakika binciken gwamna matawalla na jihar Zamfara akan zargin badakalan naira biliyan 70 da hukumar EFCC ke yi abin tashin hankali ne matuƙa. Ya Allah ka azarta kasar mu Najeriya da shugabanni masu jin tsoronka amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. ta ce cefanar da wasu filayen jiragen sama guda hudu da gwamnatin najeriya ke son yi yayi daidai domin mu talakawan najeriya ba mu ga amfanin ba rai ba a don haka gwamma a cefanar da su ko talakashe kashe amfana da ayyukan da za a yi da kuɗin sako daga jamila ado salati goma ga annabar jau da maimuna aliko auta kafinta yalwa da aisha lawal bini hambali da kuma fatan ado salati goma ga annabar jau wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga baban da mamman bande da ali sarkin yaƙin nima da kuma taso unguwar tudu suka ce ya kamata mahukuntan najeriya su ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar tsaro da ke neman hana yin noma a wasu jihohin najeriya da ke fuskantar matsalar saboda manoma su samu damar shiga daji su yi noma to mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da aiko mana. To madalla, da wannan ne kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun ɓace ɓat kan titina a lokacin da aka fara fada Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai shiga sahun shugaban kasashen duniya bakwai masu karfin arziki da dimokuraɗiyya wato kungiyar G7 wajen halartar taron da za a gudanar a Hiroshima na kasar Japan. Wannan zai kasance tafiya mafi nisa da Zelensky zai yi daga kasar shi wacce yaƙi ta addaba yayin da mambobin kungiyar ta G7 suka sha alwashin ɗaukar ƙwaƙƙwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Ukraine. Yau Juma'a hukumomin kasar Iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular Islamiyya yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahsin Amini a hannun jami'an tsaro a bara bisa ga cewar kotunan shari'a. An sami Majid Kazemi da sale Mir Hashemi da kuma Sa'id Yagubi da aikata laifin muharriba ko kuma yaƙi da Allah sabili da sun ɗaga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a Isfahan. da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun mizan na yanar gizo iran ta fuskanci zanga-zanga fadin kasar bayan mutuwar amini 'yar shekaru 22 ranar 16 ga watan satumba 'yar asalin kurdawa ta kasar iran da aka kama sabili da saba ka'idar sa suturar mata da aka gindawa a kasar iran To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare da zai zo muku a daidai karfe 9 da minti 30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da zai zo da karfe 8 da rabi ke agogon GMT da Ghana. za ku ji mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin idris abdallah bako da ya taya da gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta hada mana sauti tare da bada umarni da ma injiniyan mu na wannan yammacin mr chan baba ya ko makeri ne nake muku fatan alheri a huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum